sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Esiyar ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 28 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Zara'u kanin labarai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas a duniya baki ɗaya a cikin kwanaki bakwai da suka gabata. matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da zita za ta sauka a gabar tekudan amurka a yau laraba Kasar Iran ta yanke hukunci mai tsauri kan wasu mutane 36 a wani birni da ke kudu maso yammacin kasar waɗanda suka shiga zanga-zangar adawa da gwamnati a watan Nuwamba na shekarar 2019. To kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an gudanar da taron masu ruwa da tsaki a jihar Abia kwanaki bayan tarzomar da ta barke a garin Aba sakamakon zanga-zangar neman soke rundunar 'yan sanda ta SARS. Shirin wannan taro shine a samu za a samu zaman lafiya kuma shi gwamnan kanshi ya nuna cewa matuka ya yi ta shi da abin da ya faru da 'yan arewa. muna ɗauke da ƙarin bayani. Sannan za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin nagasassu a jihar Borno sun ce babu hannunsu a sabuwar fitinar wawushe rumbunin adana abinci da ta kunno kai sakamakon zanga-zangar kawo ƙarshen SARS. sannan kuma muna tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas a duniya baki ɗaya a cikin kwanaki bakwai da suka gabata har zuwa jiya talata. Ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum dubu arba'in. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko'ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako biyu a jere in inda ta samu fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wato ƙarin kashi talatin da uku cikin ɗari idan aka kwatanta da makon da ya gabata. alkaliman sun kuma nuna cewa har ila yau cutar na karuwa a yankunan amurka gabashin mediterania da na afirka yayin da ake ci gaba da samun rahoton raguwar masu kamuwa da cutar a kudu maso gabashin asiya yankin yammacin pacific kuma ya nuna dan raguwa kaɗan a sabbin waɗanda ke harbuwa da cutar da mace bace cikin tsawon kwana bakwai Hukumar lafiya ta WHO ta ce kasashen da suka bayar da rahoton adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a cikin makon da ya gabata sun hada da India, Amurka, Faransa, Brazil da Birtaniya. Kamar yadda ya kasance a cikin mako uku da suka gabata. matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da zita za ta sauka a gabar tekudan amurka a yau laraba bayan ruwan sama mai karfi a yankin ruwan yakutan na mexico masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa amurka sun ce guguwar za ta iya kai tsawon mita ɗaya zuwa uku yayin da ta karaso gabar kudu maso gabashin louisiana da tsakar rana Hakanan ana sa ran guguwar ta zita za ta haifar da iska mai karfi yayin da za ta nausa zuwa kudu maso gabashin Amurka tare da kawo barazanar ambaliyar ruwa sanadiyar ruwan sama da za a tafka kamar da bakin kwarya. Da safiyar yau Laraba guguwar na tafiyan kusan kilomita 140 cikin sa'a ɗaya. Ana kuma fargabar za ta ƙara ƙarfi yayin da take sauka. Gwamnonin jihohin Louisiana, Alabama da Mississippi sun ayyana ɗaukan matakan gaggawa don hanzarta ayyukan bada agaji. Ƙasar Iran ta yanke hukunci mai tsauri kan wasu mutane 36 a wani birni da ke kudu maso yammacin ƙasar waɗanda suka shiga zanga-zangar adawa da gwamnati a watan Nuwamba na shekarar 2019 a cewar wata majiya da ta buƙaci a sa sunanta gudun kada a mayar mata da martani. a lokacin da take zantawa da murya amurka daga iran a ranar juma'a majiyar ta ce wata kotun hukunta manyan laifuka ce ta yanke hukuncin ga mutane 36 a birnin behbahan da ke lardin kuzestan a ranar 22 ga watan oktoba majiyar ta kuma ce an yanke wa waɗanda ake tuhumar hukuncin ɗaurin jimillar shekaru tara a gidan yari da kuma bulala 2,590 yayin da aka ci tarar kowane mutum sama da miliyan uku na kuɗin ƙasar wanda ya yi daidai da adadin dala amurka 700 kwafin hukuncin wanda majiyar ta bayar kuma wakilin murya amurka na sashen fasiya ya tabbatar da shi ya nuna cewa an samu masu zanga-zangar da laifin tayar da zaune tsaye rashin biyayya ga jami'an tsaro da kuma barnata dukiyar gwamnati. Babu dai wani bayani daga jami'an Iran game da shari'ar masu zanga-zangar 36 a kafafen labaran kasar a wannan watan. To nan ba da jimawa ba, zarawu za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahoton mu na farko. To bayan tarzomar da ta barke a kwanakin baya a jihar Abia sanadiyar zanga-zangar NSARS da aka yi ta yi a wasu sassan Najeriya an gudanar da wani taron zaman lafiya don jan hankulan mutane kan muhimmancin zaman lafiya. Taron ya samu halarcin jigajigan 'yan siyasa, sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da kasuwanni da kuma shugabannin matasa da mata. Daga jihar Abia, wakilin murya Amurka Alfonso Okorogwi ya zanta da wasu da suka halarci wannan taron kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana. An gudanar da taron masu ruwa da tsakiya Umahya babban birnin jihar Abia domin maido da zaman lafiya faɗin jihar. bayan tarzomar da ta barke a garin aba sakamakon zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sanda ta sas wani taron da ya samu halarcin jigajigan 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kasuwanni da kuma shugabannin matasa da mata Alhaji Yaro Dan Ladi shine shugaban majalisar sarakunan Hausawa na kudu maso gabas da kudu maso kudu kuma ya halarci wannan taron Shirin wannan taro shine a samu inda za a samu zaman lafiya. Kuma shi gwamnan kan shi ya nuna cewa matuka ya yi fushi da abin da ya faru da 'yan arewa. Kuma a wannan taron akwai minista a wanda yake shine Dr. Fitku Oga. Wannan taro an yi shi ne ba da kamar fati ba an kira kowa da kowa. Duk wanda wanda yake shine mai faɗa ya ji a yana wurin yau. To kuma ni kuma na yi magana na yi kuka akan abun da ake ma 'yan arewa mu abba. na ce yau ga state government da federal government wuce haka abin da ake wasu da ce ka zo saboda buhari za ka je ka shiga abin da ya faru da wani a ba kuma a gaban taron ya ce shi zai je abba kuma alhamdulillah yanzu daga abba an kira na ce mun ya je abba ya je abin da aka ma yan kwanmu yan arewa da wannan magana yanzu ana magana yan arewa ne yanzu a matsayinka na shugaba wace kira kake ga al'umma ina kira al'umma annabi shan ana da annabi kowa da kowa ya zo na lafiya me ka gano daga taron yadda fasalin taron yi fasalin taron in dai abu da suka a gaskiya ne za a samu zaman lafiya tunda duk wani babban mutum da duk wani babban mai fada a ji a jihar nan ya tashi ina Allah wajen da abin da ya faru so muna so dan arewa da yake gun da yake ya zauna lafiya kuma ya ci abun da abin da yake yi Allah ya kare mu mu Allah Allah ya samu zaman lafiya kuma Allah ta bar mana da lafiya kuma a ci gaba addu'a Haka ma Malam Tukur Garba limamin masallacin kasuwar shanu na Lobanta wanda ya shaida min cewa. ga tattara akan tsaro da zaman lafiya cewa limamai da fastoci sune suke kusa da mutane mun fi sauran mutane mu'amala da mutane mu dinga faɗakar da mutane sannan su eze-eze sarakuna su dinga faɗakar da matasan kwaminiti nasu akan a zauna lafiya wannan fitina da sauransu a kona nan a yi kaza a yi kaza ba shi ne mafita ba wannan shi ne ake so a gaya mana mu kuma mu je mu isar ma mutane da rage da al'umma shine kowa ya yi hakuri a zauna lafiya a daina ta da hankali fashe da ake yi na fata kayan gwamnati da sauransu ko banki ko sitori abinci ba shine zai sa mutum ya yi arziki ba saboda haka in an zauna lafiya Allah zai arzikta mu ta inda ba mu yi tsammani ba saboda haka Allah bai yarda da tashin hankali ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. madalla an gaishe ka alfonso sokorobi har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga zara'u da karashin labaran duniya 'yan tanzania miliyan 29 da suka cancanci kada kuri'a sun yi layi a rumfunan zaɓe a yau laraba don yanke shawara kan ko sake zaben shugaba john magufuli a daidai lokacin da ake zargin shi da lalata tsarin demokradiyya da take 'yancin ɗan 'Yan takara goma sha hudu ne ke kalubalantar shugaba Magufuli a ƙoƙarinsa na neman wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar, ciki har da babban abokin hamayyarsa Tundu Lisu wanda ya tsallake yunkurin kashe shi da aka yi a shekarar dubu biyu da sha bakwai. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce gwamnatin Magufuli ta toshe bakin kafofin labarai masu zaman kansu ta hanyar yi musu barazana da cin zarafi. haka nan akwai rahoton da ke cewa an rage karfin aikin hanyar sadarwa ta intanet a faɗin ƙasar ta Tanzania wacce ke gabashin Afirka. Cibiyar labarai da ake kira South African in Tanzania ta ce a 'yan kwanaki gabanin zaɓe sun samu rahotanni kan yadda 'yan sanda ke cin zarafin manema labarai. kasuwannin hannayen jari a nahiyar asiya sun kasance cikin yanayi na ba yabo ba fallasa yayin da masu saka hannayen jari suke nuna fargaba kan yadda annobar coronavirus ke karuwa a sassan turai da amurka kasuwar nakaya a japan ta kare da kashi sifili da digo biyu yayin da S&P ko asx ta australia ta cilla da kashi sifili da digo daya ita ma kospi ta koriya ta kudu ta tashi da kashi sifili da ɗigo shida yayin da ta tsec ta ƙasar taiwan ta faɗi da kashi sifili da ɗigo shida hansai ta hong kong ta faɗi da kashi sifili da ɗigo ɗaya yayin da shanghai composite ta cira da sama da kashi da sifili da ɗigo hudu sannan sansec ta mumbai a india ta rikito da kashi ɗaya a kasuwar kayayyaki kuwa ana siyar da gwal a kan dala dubu ɗaya da ɗari tara 68 a ma'aunin ounce wanda hakan ke nuna farashinsa ya faɗi da kashi da sifili ɗaya, Ana sayar da gangan man fetur a Amurka kan dala da 38.55 ya faɗi kenan da kashi biyu da biyar, Sannan ana sayar da ɗanyen man nau'in Brent a kan dala shida kowace ganga abinda ke nufin ya faɗi da kashi biyu. gaishe ki Zara'u. Gamayyar kungiyoyin kasassu a jihar Borno sun nesanta kansu da sabuwar fitinar wawushe rumbunan adana abinci da ta kunno kai sakamakon zanga-zangar kawo karshen rundunar 'yan sanda ta SARS inda suka yi Allah wade da lamarin. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda da ke jihar Borno ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto. yayin da ake ci gaba da fasa masana'antu da shagunan jama'a da ma ake wawushe kayayyakin irin waɗannan shaguna musamman ma a manyan biranen Najeriya su kuma gamayyar kungiyar nakasassu na jihar Borno suka ce ba da su ba wannan sabuwar fitina ta kunno kai sakamakon zanga-zangan ginginin jami'an 'yan sanda da ake kira SAS da har ma ya kwace fiye da makonni biyu a yanzu hakan suka ce wanda ke damun su a halin yanzu ma na hararen 'yan kungiyar Boko Haram addu'a suke yi don kawo ƙarshe wanda hakan ne ma ya sa suka gudanar da wani taro na musamman da ya haɗa da malamai malamai da almajiran su don gudanar da addu'o'i na musamman ga jihar borno da ma kasa baki daya da ma allah kare su na fadawa cikin wannan sabuwar rigima da allah kaɗai ya san lokacin da zai kawo karshe fiye da makonni biyu aka soma wannan zanga-zanga da hatar kiɗe ta zama wani abu na daban da ake ta fassara shi ta fuskoki daban-daban malam bilyaminu suleiman da ya shine mataimakin shugaban gamayyar kungiyar nakasassu na jihar borno jama'a su rungumi zaman lafiya mu dama raunin da ya shafe mu a baya ma ba mu ƙara saurikewa ba abin da zaman lafiya bai kawo shi ba rashin zaman lafiya ba zai taba kawo sa ba sanadiyar wannan abin da yake faruwa ma duka a cikin addu'an namu ne yau duk za mu saka akan Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da Borno da kuma Najeriya gabaki daya kamar su membobin ku za su kai nawa ne a wannan jiha Allah mu dai muna da membobin namu iya fiscal challenge mun kai kamar mutum dubu bakwai haka malam Ali Abdu Bolori dai shine jami'in huda da jama'a na kungiyar nakasassu da ke jihar Borno muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci She. Hajji Habiba Ibrahim Dini na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mata na kasassu na jihar Borno da kuma ta halarci wannan taron. Mutane mu ta addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da 'ya'yanmu da jikokinmu da yayunmu da iyayenmu da kakanninmu Allah ba su zaman lafiya. Shi ma kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan matasa na jihar Borno, sa inna Buba, ya ce gwamnatin jihar Borno ta bullo da wani tsari na haramta barace-barace akan tituna da ma bangar siyasa. Jihohin Borno da Yobe na daga cikin jihohin da suka yi fama da kalubalen tsaro musamman ma na hare hare maya mayakan boko haram da haka dai ba suka yanke shawaran in shiga wannan zanga-zanga ta rikida ta zama wani abin na daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda da ya aiko mana da wannan rahoton Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita da 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a hausa voahausa.com muryar amurka amurka.com ko kuma sashen hausa hausa.com yanzu kuma sai ku daɗa kyara zama don shirin mu na gaba. masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Malamai barkanku da shigowa wannan zaure. Barkanmu Hajiya Rabi yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya? Alhamdulillah ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah. mun samu ci gaba kusan abubuwa uku da ake ganin suke faruwa ga harkar ilimin yara mata talauci jahilci da sakaci to amma a yanzu allah cikin hikimar shi mun samu cewa yara yanzu birni da ƙauye matan sun san cewa ilimi shine abin jagora kowa yana neman ilimi da ƙauye nakan tuna shekara alif ɗari tara da tamanin da uku sanda nake principal a ƙauye a kano a kabo duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara hamsin mata a misali daga rogo ne bari ne butu-butu karaye dawakin tofa duk dai area ɗin da take nan kusa da gwarzo lokal gamne idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata In sha Allah kafin tsakiyar tam guda talatin da biyar sun gudu. Musamman makarantun da suke ba su da katanga ba masu gadi masu kula guduwa suke. Amma yanzu gashi nan yaran mu mata da yawa a dai suke. Amma suna ƙaunar karatu hmm. kuma mun samu ci gaba. Hmm. Menene ya kawo haka? wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye sarakuna suna iya kokarin su NGO suna iya kokarin su ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su to Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare kuma a hajiya kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wanda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya wato Ngozi Okonjo uwela Wannan halama na nuni da cewa eh mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa. To ko a arewa muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko ina at any international level to amma mutuna harkar mu ta arewa ba ma sosawa yan mu baya idan abu ya taso in sun samu karagar mulki mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralize. ai muna da mata isassu masu ilimi masu hazaƙa marasa tsoro ni na yi aiki da ungozu iwela a federal ministry of finance a sannan ina deputy director training and staff welfare jaruma ce ba ta da tsoro kuma mu ma arewa muna da su to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba daga sun yi dan kuskure mu za mu fara zagin su su kuma can ɗaya bangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi guf suke yi su shiru su mara musu baya sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba saboda haka muna da matsala a arewa dole mu tsaya mu san namu namu ne kuma muna da mata da suke marasa tsoro ga misalai ga naja'atu ga aisha ismail waɗanda na sani kurin na kusa da ni dukkanin su ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma ba za a mara musu baya ba daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to Allah kuwa Allah ko gafurur rahim ne duk abin da bawa yi ko me yin ne Allah mai rahama ne to bari mu dawo gare ka Aliyu Samba a duba da cewa cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata. Wanda ah. mataki ya kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata duba da yadda abubuwan suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin 'ya'yansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a. To, assalamu alaikum rahmatullah. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda a dan adam mai san kimar rayuwar dan adam ba kuma dan adam da kansa yake iyakar kokarinsa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya wani shi idan an yi masa zai zamantowa cutarwa gare shi wannan dabi'ar ta riga ta to kamar ruwan dare a cikin a irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu to matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun ɗauka gaba daya wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu abubuwa da suke faruwa cikin rayuwa yau za ga iyaye tana da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara biyar shida bakwai takwas zuwa shekara goma sha uku ko sha biyar kullum abin da ake kwarar nuna mata shine kada ta kusanci maza in ta kusanci maza ranta zai baci za a hukunta ta za a yi mata kaza za a yi mata kaza so amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusance ta ko yunkurin yi mata wani abu idan ta ta faɗa to tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza sai ya sa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fiya yaɗe kuma an yi masu fyaɗen in sun zo cikin al'umma su shiru to wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma abu na biyu kuma shine lokuta eh, mafi sa idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu kuma ita ce abin da muke iyakar ƙoƙarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane babu yadda za a yau idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne dan me zaka bar kauren gidanka a gudi ko dan me zaka sa kwaɗo mara ƙarfi ko dan me zaka kaza a'a jaji ake zuwa a taya mutum a taya shi alhini a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka yi fyaɗe kullum wadda aka yi fyaɗe abin da ake ƙwarar nuna shi ne ita ce mai laifi ta yi shigar banza ne ta ji kame mutuncinta ta ƙi yin aure ne da maganganu makamanta haka to idan muka duba kuma fyaɗen yanzu kananan yara ake wa shekara biyar ko shekara biyu wasu ma 'yan watanni dan a kwana-kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata 'yar wata uku da aka yi fyaɗe ita kuma ta shigar banza ta abubuwa ne waɗanda kusan al'umma al'umma ce ta bada gudunmawa mai karfi gurin yaduwar wannan matsalar kuma babu yadda za a iya gyara wannan matsala ce al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar to ya kamata al'umma ta zauna ta kyakkyawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan a wannan kungiya ta mu ta Mazbi Movement Against Rape and Sexual Violence duk ƙarshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin 'ya'ya mata da ake yi da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka wanda zuwa yanzu za mu iya cewa akalla akwai suspect da aka samu waɗanda masu da irin wannan laifuka na fyaɗe a baya akalla mutum talatin da takwas da a riga ta convicted din su waɗanda aka kai kotu sun kai mutum saba'in to idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same irin wannan kisan abu matakin farko shine a ɗauki kisan nan akai hukumar yan sanda hukumar yan sanda za su ɗauki victim din za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru daga nan su mika hukumar yan sanda hukumar yan sanda za su dawo da wannan kisan zuwa state CID wanda state CID za su yi iya kokarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata to amma bai akasari ba a yi akwai wannan ɗabi'a ta cewa wadda aka fyaɗen za su ana ta lokacin auren ta ma ringa cewa wancan an taɓa mata fyaɗe to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a ƙirjin su da ganin cewa idan aka wa yayan su fyaɗe to gwamma a kashe magana a yi shiru da ita. Ban katsa numfashin ka ba a ɗan kwanakin nan akwai wani rahoto da ke yawo na cewa uba ya yi lalata da yar shi kuma daga bisani ya amsa laifin shi sai daga baya kuma da aka ce yana da taɓin hankali bayan an kai shi don a gurfanar da shi. To ire-iren irin wannan ma ana samun ka yi magana ka ce al'umma masu sa ido wajen an fidda wanda ya aikata irin wayannan ayyuka to amma sai aka samu a cikin al'umma wanda su ma iyaye suna cikin al'umma suke aikata irin wannan aika aika duk ina ka samu laifin fyaɗe al'umma ce take yi shi zane ce al'umma ce ta bara kofar da al'umma take yin barna idan aka samu kes irin wannan nan da ko kuma kafin ma ta kai ga an samu matakin da ya kamata a ɗauka shine su iyaye mata da akwai wata ɗabi'a wadda za mu iya kalanta a matsayin abin da ake so stereotype da suke ganin cewa 'ya'yansu mata ba su suka jan su a jiki ba kuma su mai da su kamar waɗanda ya kamata a ce sun kawo musu koki na dukkanin matsalolin da suka danganci rayuwarsu sai a ƙi yarinya ko kuma budurwa tana yin rayuwarta ita kaɗai daga ita sai kawai ta ko da irin wannan abin ya fara da ita yana ta ga ta ana tsangwamar waɗanda ake yi kuma kallon cewa a ce mahaifinta ne mata wannan abin sai ta kame bakinta ta sai shiru ko da hakan na faruwa to abin da ya fi dacewa shine iyaye mata su ja 'ya'yansu mata a ciki sannan su kokarin ilmantar da su ta musamman abin da yake da alaka da irin wannan al'amari ko da kuwa yaya kusancin wanda ya musu wannan abin yake da su To ana tilasta sauraro a nan za mu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe da yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu. Ni Aisha Mu'az nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. To a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bar mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ko masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Bello isiyaku Birin Fulani jihar Gombe ya ce assalamu alaikum muryar Amurka ku bani dama in yitar da matukar Allah wadai dangane da zanen batanci da ake yi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙasar Faransa. na haka muna kira ga daukacin kasashen musulmin duniya da suka wuce sayan kayan kasar faransa da kuma katse duk wata hudda ta jakadanci da kasuwanci da kasar har sai kasar ta fito ta nemi afuwa da kuma tuba akan wannan batanci sako na gaba ya fito ne daga abubakar kawo girgir ya ce salam biyo ya hausa kaddamar da kwamitin da zai binciken zanga-zangar da aka yi a legas da gwamnatin jihar ta yi muna fatan zai bincike na adalci tare da mika sakamakon gaskiya domin baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma hukunta mai laifi daidai da laifinsa Sako daga Ado Salati goma ga annabar Jau ya ce, gaskiyar magana yadda talakawa ke gudu suna tururuwa zuwa wuraren da aka ɓoye abincin korona ya kamata ishi shugabannin mai shara su gane cewa ruwa fa sun kai ma talakawan Najeriya ga wuya. Da haka ni a gani na idan gwamnati bata farka daga dogon baccin da take yi ba, to wallahi nan gaba kaɗan komai ma mai iya faruwa ne domin zuciya ba ta da kashe. Sako daga Shafi Muhammad mai fata da Kabiru JK Karaye suka ce muna kira ga hukumar EFCC a Najeriya kamar yadda take kirarin yada manufofinta ga al'ummar kasa ta kowace hanya wajen kama siwa tattalin arzikin kasa zagon kasa to haka ma yana da kyau hukumar ta sanar da 'yan kasa irin hukuncin da ake yankewa masu laifi ba wai kai mu ji shiru kamar an shuka dusa ba sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman ta ka lafiya ka ce assalamu alaikum ya hausa a yau mun rubuto ne domin mu yi godiya kan yadda kuke ba masu ku damar bayyana ra'ayinsu a kyauta kuma ba tare da nuna son kai ko bambanci ba da fatar Allah ya ci gaba da tafiyar da harkokinku gaba. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta mu na imel wato hausa sabis at madalla an gaishe ka Muhammad Baballe yanzu sai labarai a takaici. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas a duniya baki ɗaya a cikin kwanaki bakwai da suka gabata har zuwa jiya talata. Ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum dubu arba'in. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko'ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako biyu a jere inda ta samu fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Wato ƙarin kashi talatin da uku cikin ɗari idan aka kwatanta da makon da ya gabata. matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da zita za ta sauka a gabar tekunan amurka a yau laraba bayan ruwan sama mai karfi a yankin ruwan yakutan na mexico masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa amurka sun ce guguwar za ta iya kai tsawon mita ɗaya zuwa uku yayin da ta karaso gabar kudu maso gabashin louisiana da tsakar rana To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin Zara Ufage wadda ta taya ni gabatar da shirin da editan mu na yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alheri. Ma'asalam yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba 象征孤独。